sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC a kan mita 25, 31, da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya, fara'a, nomad FM, dalol FM, niya da kuma tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. za a iya kama ma alfa rediyo da ke kumasi a kasar ghana sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau lahadi 27 ga watan janairun shekarar 2019 Zahra Aminu fage ce tare da Baba Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. To sakataren harkokin waje Amurka Mike Pompeo ya kira ga kasashen duniya su taimaka wa mutanen Venezuela kuma su amince da gwamnatin wucin gadin kasar. ma'aikatan gwamnatin amurka kuma da suka daina aiki a wani rufe gwamnatin amurka tsawon kwanaki 35 sun fara aiki a asabar kanin kasar kamaru kuma ta ce 'yan sandanta sun harbe suka raunata mutane bakwai kanin suka kama wasu 117 a garuruwa da dama da ake ta zanga-zanga a kasar kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a najeriya wasu sun mayar da martani akan barazanar da ƙasa amurka ta yi ni zan ce batu ne mai kyau amma ai zancen ma ba na amurka ba ne ko na ingila zance ne na al'ummar najeriya sannan a jihar bannan najeriya za ku ji yadda hukumar ba da agajin gaggawa wato sima ta taimakawa wasu mata 'yan gudun hijira masu shayarwa saboda wannan tuwon da ake basu da safe da yamma da abunan abubuwan da zai sarrafa nono iyaye mace din su samu abubuwan da zai gina jiki sosai Daga bisani muna tafe da rahoto daga jamhuriyar Nijar inda gwamnatin kasar ta jaddada aniyar samar da haske a kan rasuwar wani matashin hafsan sojinta. Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar muku da shirinsa na idan kwaya ta narke fa. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya koma kiri. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kira ga kasashen duniya su taimaka wa mutanen Venezuela kuma su amince da gwamnatin wucin gadi karkashin jagorancin Juan Guaido yayin da yake fafatawa da shugaba Nicolas Maduro. Babban jami'in diplomasiyyar Amurka ya faɗa wani taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Asabar cewa a magance matsalolin taimako da ƙasar Venezuela take fama da shi. Ya ce muna nan ne mu yi kira ga kasashen duniya su taimaka wa tsarin demokaradiyyar al'ummar Venezuela a kokari da suke su kwace 'yancinsu daga hannun tsohon shugaban kasar Maduro wanda ya bari da kasar ta 'yan banga. matsalolin taimako da kasar take fama da ita na buƙatar ɗaukar mataki yanzu in ji pompeo ya ƙara da zargin rasha da kuma china da yunkurin marawa maduro baya alhali kuwa ya ce babu wata ƙasar da ta yi yunkuri ko wani ƙoƙarin taimakawa akan batun buƙatar da venezuela ɗin ke fama da ita banda cuba kaɗai. ma'aikatun gwamnati da suka daina aiki a wani rufe bangaren gwamnatin amurka na tsawon kwanaki 35 sun fara aiki a asabar kwanaki biyu kafin hukumar tattara harajin kasar ta fara aiki akan haraji ta shekarar 2018 da mutane suka gabatar mata an kawo ƙarshen rufe gwamnati ne da yammacin ranar juma'a bayan da shugaba donald trump ya sanya hannu akan kudirin kawo karshen rufe gwamnati mafi daɗewa a tarihi wanda majalisun tarayya suka gabatar masa da yammacin juma'an ne ofishin tsara kudaden gwamnati na amurka da kuma batun kasafin kuɗi ya aika da sako ga ma'aikatu da hukumomi da baki ɗan ma'aikata su koma bakin aikinsu sakon ya kuma kira ga ma'aikatun su buɗe ofisoshinsu nan da nan kudirin kashe kudaden gwamnatin amurka da ya zuwa ranar goma sha biyar ga watan fabrairu bai taɓo batun kudin gina katanga wanda shugaba donald trump ya ba da shawarar ginawa akan iyakar amurka da mexico ba shugaban ya ce za a kafa wani kwamiti na haɗin gwiwar jam'iyyun siyasa domin su duba batun tsaron kan iyaka amma saɓanin abin da ake faɗa a baya shugaban bai ce lallai sai katanga ta bulu ba wata majiya mai tushe ta kwalmata murya amurka a jiya asabar cewa akwai alamar amurka da taliban za su amince da shirin da amurka ke niyyari na kwashe sojojinta daga afghanistan ita kuma kungiyar ta mayakan sa kan ta ba da tabbacin cewa babu wata kungiyar mayakan kasa da kasa da za ta yi amfani da afghanistan domin takalar amurka ko wata kasa nan gaba wannan fahimtar ita ce ci gaba da aka samu a cikin 'yan makonni wanda aka karfafa tattaunawa tsakanin amurka da wannan kungiyar ta mayakan kasa kai a birnin doha na qatar su ma wakilan qatar masu daukar nauyin tattaunawar da wakilan afghanistan da na pakistan sun halarci zaman majiyar ta muryar amurka ta ce ana sa ran bangarorin biyu masu tattaunawa da juna za su sanar da janye sojojin gobe litinin inda wani abu bai biyu baya ba wannan shirin janye sojojin amurka ne zai bukaci ita ma taliban ta tsagaita buɗe wuta batutuwar janye sojojin da tsagaita buɗe wuta zai za a yi su ne na takaitaccen lokaci ko kuma bisa sharaɗi in ji majiyar kane kuma ta ce akwai yiwuwar shugaba donald trump don kansa ya sanar da wannan yarjejeniyar da amurka da taliban suka cimma a cikin jawabinsa wanda zai yi wa ƙasa nan gaba idan ya shirya yin hakan waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kasar kamaru ta ce 'yan sandan tasan sun harbe suka raunata mutane bakwai kana wasu aka kama wasu bakwai a garuruwa da dama da aka yi ta zanga-zanga na waɗanda suka shirya zanga-zanga a jiya asabar suka ce sun shirya ne don nuna suna kan bakansu game da zaben kasar morris kamto mutumin nan da ya ce shine lashe zaben bakwai ga watan oktoba shine jagoranci zanga-zangan an harbe mutane 60 waɗanda galibinsu yara da mata ne yayin da suke mace akan manyan titunan babban birnin ƙasar yawunde suna kaɗe-kaɗe da cokali da kwanonin abinci suna faɗin a sako duk mutanen da aka kama su a cikin wannan zanga-zanga ta jiya asabar ba da wata-wata ba. ministan yada labarai kuma mai magana da yawun gwamnatin kasar rini emmanuel sadi ya ce tattalin arzikin kasar da na samun bunƙasa. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. A Najeriya wasu sun mayar da martani akan barazanar da ƙasar Amurka da Birtaniya suka yi na cewa idan an samu wani da laifin yin magudin zaɓe ba za su ba shi takardar izinin shiga ƙasarsu ba. Wakiliyar sashen Hausa na murya Amurka Madina Dauda ta aika mana da rahoton. makonni uku ne kacal suka rage a gudanar da zaben shugaban kasa da 'yan majalisun tarayya a najeriya kuma hukumar zaɓe ta ce ta shirya tsaf wajen gudanar da sahihiyar zaɓe wanda hukumar ta ce jama'an kasar miliyan 84 ne suka riga suka yi rajista domin yin zaben. To sai dai abin da ya ɗauki hankali a yanzu shine zargin maguɗi da manyan jam'iyyun ƙasar guda biyu da APC mai mulki da kuma PDP mai adawa ke yi wa junansu kuma abu ne da ya ja hankalin ƙasashen waje musamman ma ƙasar Amurka wacce Najeriya ke kwaikwayon salon demokuraɗiyyarta inda har ta yi barazana cewa duk wanda aka kama da yin maguɗin zaɓe to ba za a ba mutumin takaddan izinin shiga kasar amurka ba Ɗan jam'iyyar apc wanda a yanzu shine mai ba shugaba buhari shawara a harkar majalisar wakilai honorable umar ibrahim el yakub ya bayyana ra'ayinsa a game da matakin da amurka ta ce za ta ɗauka ni zan ce batu ne mai kyau amma ai zancen ma ba na amurka ba ne ko na ingila zance ne na al'umman najeriya to fa a duba abin na a halkance menene tasirin ma kai ka je ka wakilci ka ce za ka nemi mulki da karfin tsiya ko ka wa'anda za ka mulka ba su kai suke so ba kai ka ce kai za ka yi musu to wannan babu shakka kowa zai na'am da cewa ɗau matakai kuma na tabbata najeriya ma gwamnati za ta ɗau matakai na gurfanar da irin wa'annan wa'anda suka yi wannan saboda akwai doka da take kula da harkokin zaɓe wanda a cikin tsarin dokoki na kanta ita inec akwai ƙa'idoji wanda siyan kuri'a da ta da hankali da wane ne duk an yi lissafa su daki-daki da cewa za a hukunta duk wanda ya haka. To sai dai barista maimuna yi abubakar ta ce ɗaukan irin wannan mataki abu ne da ya zama dole abu doka. wani mutum ya yi magudin zaɓe ta yaya ita amerika za ta gane ko ya yi magudin zaɓe in dai har ya yi magudi ne har aka kai shi kotu kotu mai competent jurisdiction aka yi proving in shi guilty aka ce eh lalle lalle ya ma gudun zabe ba ma America ba kowace kasa a duniya ya kamata ta refusing in shi ta hana shi visa shiga kasar ta saboda ya zama convicted person wanda mutum ne aka kama shi da laifi gashi ya yi laifi kuma kotu ma ta kama shi da laifi amma wai dai dan haka kawai dan amerika tana tunanin mutum ya yi magudin zaɓe ba ta da wani hujja ba wani kotu ba ne aka kai shi ya nuna lalle lalle ya magudin zaɓe ta hana shi visa ina ganin gaskiya ba mai adalci ba saboda ko ni yanzu zan iya tashi in ce ai hajiya madina a zaɓen nan da aka yi wane ya yi magudi kawai based on opinion ina ni ra'ayin kaina kenan ina tunanin wane ya yi magudi to ya za a yi amfani da irin wannan magana wannan magana ne wanda ba ta da kan gado dole idan ana so a tantance wanda ya magudin zaɓe kotu ce kaɗai za ta iya tantance wanda ya maguɗi da wanda bai maguɗi ba. Tuni hukumar zaɓe ta ba da tabbacin za a yi zaɓe sahihi domin a cewar su sun daƙile dukkan hanyoyi da za a bi wajen yi ko kwatanta yin maguɗin. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda. A Najeriya dai hukumar samar da agajin gaggawa reshen jihar Borno wato Sima ta tallafa wa wasu mata 'yan gudun hijira da ke shayarwa domin taimaka musu wajen shayar da yaransu. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda biyu ya aika mana da rahoton. hukumar samar da agajin gaggawa ta ƙasa reshen jihar borno wato sema sa tallafa wasu mata 250 da ke shayarwa da kayan shayi da zai taimaka masu wajen shayarwa hukumar ta ce ta je zaɓo waɗannan matan ne daga wasu sansanonin 'yan gudun hijira kauracewa gidajensu daga wasu ƙauyuka don samun mafaka a babban birnin maiduguri da kuma yanzu haka suke fuskantar matsanancin rayuwa wadda wasunsu mazajen suka mutu suka bar su da ciki wasu kuma mazajen nasu masu kananan karfi ne da dukkanin suka zama 'yan gudun hijira da kuma yanzu hakan ke samun mafaka a sansanoni daban-daban hajiya ya ba kulu da ita ce shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar borno da iyaye masu shayarwa kullum mu muna son mu ba kulawa musamman saboda wannan tuwon da ake ba da safe da yamma da abubuwan da zai sarrafa nono iyaye mace din su samu su samu abubuwan da zai gina jiki sosai to a wannan haka muka ce ai abin da ya kamata bari mu kira su mu ba su su su madara su sauran abubuwa na shayi kamar su bombita kamar su shiga sai mu dan su kafin in an dafa abinci daya kafin zuwa lokacin abinci daya wato kamar karya in aka yi kafin abincin azahar su suna da dan kayan shayin su su dama su sha saboda ruwan nono ya karu da abun masar abubuwan ginan jiki su samu yara ma su samu shine dalilin da ya sa muka kira su yau su ya kai 250 a nan first batch muka yi hajiya amina mai bide jami'a ce a ofishin nan da shugaban kasa kafa da ake kira pcni da kuma suka yi haɗin gwiwa da hukumar samar da agajin gaggawa na jihar borno wajen tallafa waɗannan mata ko ina muka je raba kayan abinci su masu dubo ƙauyukan da muka je masu ciki da tsaffi su muke ba wa daman madara da milan da siga da kuma nutritional supplements da muke bayarwa za ci gaba da yin shi kenan ko kuma daga waɗannan mata shi kenan a ina insha Allah ai yanzu aka fara za mu ci gaba da yanzu za iya cewa za iya samun girgizar matan da suka amfana da waɗannan tun daga farkon wannan shiri har zuwa yanzu zai yi wahala gaskiya mun ba mutane da yawa don ko ina muka je kowane ƙauyuka mun je ya kusa goma mukan ba fiye da mata dubu daya su samu a cikin gari ma muna yi a ma muna gaskiya yana da yawa ba za mu iya faɗa adadin shi ba to ko me waɗannan mata ke cewa ne game da wannan taimako da suka samu daga waɗannan hukumomi na ji daɗin shi ma sosai ba na amfana ba na ji daɗin shi me da me aka ba ku an ba mu milo madara da su kuma madaran ma miki wannan shine karo na farko da ake baku wannan kuma ba baku dama a nan gurin eh. gaskiya sai masu na mana kyauta dama hmm. saboda ka san yadda kina da goyo ko eh, ina da goyo hmm, yadda ake wata nawa ya ta yanzu ne watan ta biyu wata eh, hmm. saboda madara da bobi ta kasha na kama maka ruwan shi shi yasa suka kawo daga ina kika zo ko daga baga tun shi kika shigo mai ne? To gaskiya yau dai a Maiduguri na ga akala babu na kai shekara. Da me da me kika samu? Na samu ne da madara da siga. Eh, satin ta biyu da haihuwa wannan yarya eh. eh, na ce da baki taba samu irin wannan taimakon? Eh, mun samu ba da dama a baya. Hmm, wannan kuma shine kaman karo na nawa kika samu? Okay. Dan zuwa mu daidai. Daga ina kika zo? Baga. Ba Baga garin Baga? Hmm. Eh, kin shi kika zo Maiduguri? Eh wannan rikicin ne sa kuka baro na kwana na sa kuka eh. baro ga eh, kuma kin zo dama kina da juna biyu wannan ringimu na yan kungiyar Boko Haram dai ya raba mata da dama da mazajen su wani lokacin ma akan bar su ne da ciki da kuma wasu kananan yaran tattare da su wanda hakan ke nuna irin bukatar neman tallafin gaggawa daga wajen hukumomi da ma gwamnati Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. a gaida Haruna Dauda biyu. A jamhuriyar Nijar, gwamnatin ta jaddada aniyar samar da haske akan rasuwar wani matashin hafsan sojinta, wato Shamsuddin Talata Cambiano, wanda ake zargin an hallaka shi a cibiyar horar da jami'an tsaron kasar a watannin baya. Wakilin muryar Amurka a Yemen, Sulamumin Barma, ya aika mana da rahoton. Par le décès de l'élève officier Chombano Talata Shamsuddin, da yake jawabi a yayin bikin yaye wasu matasan hafsoshin sojan da suka kammala karatu a makarantar efofan ne ministan tsaron kasar nijar kalla mutari ya sake jaddada wa iyaye da 'yan uwa da ma abokan marigaye shamsuddin talata cambiyano cewa gwamnatin wannan kasa ta dauki kwararren matakan samun haske ta yadda za a gano zahirin abubuwan da suka yi sanadiyar rasuwar wannan matashi a yayin da ya je karatun kara gogewa akan aiki aucun maillon de la chaîne de l'encadrement n'a été épargné par les enquêteurs de la gendarmerie nationale les conclusions sont déposées et l'ordre de poursuite établi ministan tuni jami'an jandarma suka gabatar da rahoton bincikensu wanne yayinsa aka saurari dukkan waɗanda ke da alhakin kula da harkar horo a cibiyar da matashin hafsan ya rasu ya kara da cewa hukumomin soja ba za su yi ƙasa a gwiwa ba don ganin an hukunta masu hannu a wannan al'amari saboda haka a nan gaba alkalai za su saurari masu hannu a wannan aika-aika ganin an yi masu hukuncin laifin da suka aikata. Les juges s'occuperont des suites judiciaires inévitables. pour que plus jamais ça dans notre armée. masu rajin kare hakkin ɗan adam irin su lawali abubakar na ƙungiyar ovil sun yi na'am da wannan yunkuri na hukumomin nijar ƙasar nijar ta yi asara saboda na ɗaya ɗan nijar ne na biyu an sa kuɗi mararo an mishi horo na ya huto matuƙin jirgin sama kuma wanda ake ƙoƙari a yi unhani da su saboda al'ummar nijar gaba ɗaya dole ne Eh, shi minista ya sa wannan abu gaba kuma gwamnatin Nijar gaba ɗaya bayan shi a yi bincike na gari na kowa da a san menene ya faru in an saba irin wannan abubuwa cikin larme sai a hudo mutane masu irin wannan abin saboda bai dace ba shi ma dai dan gwagwarmayar kare hakkin jama'a abdu alhaji idi na mai yabawa da matakin na mahukunta sai dai fa a cewarsa ba girin girin ba ta mai. Eh, in rahoto ya huto ya kamata a bada shi shari'a kuma shari'a ta yi aikinta a hudu mutanen da suka yi abun nan wanda bai yi ba a hakumta su don gobe kan wasu su kara. ministan defense a alamar da ya bada za a yi gaskiya kada ya koma kama yadda wani rahoto na gaban Allah ɗalibi wanda ya rasu ba gale ba a bada bashara aka huddo mutane a hukumta su ya kamata a hukumta. A watan Nuwamban da ya gabata ne labarin rasuwar Shamsuddin Talata Cambiano ta fito fili bayan da hotunan matashin matukin jirgin saman suka bayyana a shafukan sada zumunta inda ake ganin manyan balshe a sassan jikinsa abin da ya sa ake zargin dukan tsiya aka yi masa a yayin da ya je daukan horo a Tondibiya. lamarin da ya sa hukumomi suka a aniyar haska fitila a kan wannan batu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma ga shirinmu na gaba da kwaya sun ne da kwaya tun dauna gaye ne. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin idan kwaya ta narke fa wanda ni Muhammad Hafiz Baballe lake jagoranta. A cikin shirin idan kwaya ta narke fa na wannan makon za mu tattauna da kwamandan hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi wato NDLA a takaice. shiyar jihar Kano, Ibrahim Abdul Zaria game da matsalolin shaye-shaye da kuma bangar siyasa. Ƙwararru a fannin yaƙi da masu mu'amala da miyagun ƙwayoyi sun bayyana cewa lokacin zaɓe lokaci ne da matasa suka fi amfani da ababen sa maye musamman waɗanda ake ɗibansu a matsayin 'yan bangar siyasa. Yayin da Najeriya ke shirye-shiryen gudanar da zaɓe a wata mai zuwa. masu kula da al'amura na ganin akwai buƙatar ɗaukar matakan magance waɗannan matsaloli masu alaƙa da juna. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Mahmud Ibrahim Kwari, ya fara da tambayar shugaban na hukumar ndla kamar haka ko da yaushe ana cewa 'yan siyasa suna amfani da matasa wurin harkar eh, banga siyasa ita kuma banga siyasa nan ba ta yi wa sai an yi mu'amala da miyagun kwayoyi masu sanya maye ko kuma hususan gwamnati ta kafa ku don ku yaki wannan al'amari la'akari da wannan lokaci da yake da muhimmancin gaske akwai wani tanadi da kuka yi ko wani tsare-tsare kari akan ayyukan ku na yau da kullum eh to kamar da yadda ka sani a hurumin hukumar yaƙi da shaye-shaye da safaran miyagun kwayoyi biyu ne na farko dai kama masu shaye-shaye da kuma masu alaka da ita da masu saida ta sannan a bincike su a kai su gaban alkali na biyu da kuma irin zuwa irin kamar su boda su airport a tare su can wajen ma a kama su shine na farko ko to na biyu ko shine wajen wayar da kan mutane kan illan da kwaya take musu da kuma tarbiyyar da kangararrun yara wa'anda suke suka samu kansu cikin halin shaye-shayen kwayoyi da sauransu to e, wannan lokacin zaben da ya zo ganin ce ana amfani da matasa wajen bangan siyasa da sauransu mun riga mun fara aiki kan wannan kuma muna kan aikin nan saboda duk wajajen da ake sai da kwayoyi da ake shaye-shaye a nan kano yawanci ba wanda ba mu taba ba sai dai mu sake zagayowa muna ta zagayawa ne don mu tabbatar gaba ɗaya an daina ana kaman patrol koran gadi patrol ne eh haka koran gadi wanda har ya kai ga mun kama mutane wajen 86 da kwayoyin da suka kai tan daya tan daya fa da digo shida na abin da aka kama na kwayoyi daban-daban kwayoyin kuma da aka kama su ne irin su pentazocin su tramadol cocaine da eh, maganin tari da kuma roce da su d5 in fact ma 'yan kokin ma wajen 23 aka kama wai waɗannan mutanen cikin wani lokaci kenan ku kama su misali cikin wannan sati biyu da suka wuce aka kama su ni gaba ɗaya ba fushi wata ɗaya da zuwa nan ba ko to wannan ton ɗin da na gaya maka cikin wata ɗayan da na zo nan ne aka kama wayannan mutanen. To amma binciken watakila kun yi bincike wannan adadi da aka samu na mutane da kuma eh, yawan wannan abai baɗan shaye-shaye da aka samu a ƙanƙanin lokaci irin wannan shi ma yana da nasaba da irin wannan harkokin siyasa da suka shigo yanzu yana da nasaba mana saboda ai cikin 'yan siyasa ma akwai wanda aka kama 'yan kwayan suna sha kuma sun nuna cewa wasu 'yan siyasa na suka ba su cikin 'yan siyasa ma wani lokaci akwai wanda ma aka kama hadda motan jama'iyya wanda ba zan faɗa ba wanda ka an cire shi daga wajen za a kai su kotu duka wayannan mutanen direbobin motan jama'iyya wasu kuma an kama su din amma sun nuna cewa 'yan siyasa suke saida musu idan aka je wajen kamfen amma da yake ba za su iya gane wanda ya saida musu tunda cikin taro ne shi yasa inda a ce mun iya sun iya za su iya gane mai saida musu kaga ko ina yake za mu kama shi ko da yana cikin gwamnati ne sai musu suke ko kuma kyauta kai suka ba su mm. dan su rika rashin mutunci da rashin kunya wajen bangan siyasa ba tun bayan ba hukumar NDLA take fama da take ta kokawa akan karancin ma'aikata da jami'anta sun mata karanci yaya za ku tunkar wannan kalubale la'akari da cewa shi cikin gajeren lokaci kun tattara mutane masu ɗimbin yawa kuma da abubuwa na maye masu ɗimbin yawa ta wannan hakkin gwamnati ne kuma ta ƙara ƙarfafa wannan hukumar da kayan aiki ganin cewa wannan lokacin aikin namu ana cikin bukatan aikin mu cikin wannan lokaci saboda idan aka bar 'yan kwayan nan ana amfani da su to shi kan shi zaben ba za a yi shi cikin kwanciyar hankali ba ya za a ce hukuma kamar yan dla wanda ya kamata zagaye ko ina ƙasa gaba ɗaya ma'aikatan ba su fi mutum dubu hudu da ɗari tara ba ka gani ai sun yi kaɗan. turan gare ka ce mutanen da kuka samu nan akwai yaran 'yan siyasa kuma sun tabbatar muku cewa jami'an siyasa din ne masu ka ba su kuna magana da su 'yan siyasa da kuma watakila ma ba za a rasa waɗanda suke gwamnati ba. 'yan siyasa kan kullum ana cikin magana da su cikin abubuwan da muke shi ne ai muna ta yawo ne local government local government muna wayar da kan mutane kan illan da kwaya take da kuma consequences na irin matasa da ake amfani da su da 'yan siyasa da kuma halin da za su iya samun kansu abin da ke biyowa baya mm. to muna kan wannan ai har yanzu din ba mu gama sauran local government da muke ba kuma duk inda ake taron jama'a da mutane suke mu'amalan su ko na cinikayya ko wajaje duk muna ta zuwa muna ta yi Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Can da kwaya sun gaye ne yanzu madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Mahmud Ibrahim Kwari da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Bonsa Tufa da ya daidaita sautin shirin. Ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Thank you. Wasikar mu ta farko a yau ta fito daga Abubakar Kawu Girgir ɗan jihar Yobe, Najeriya, inda ya ce, To haƙiƙa ya kamata rundunar sojan Najeriya ku ƙara zage damtse wajen yaƙi da haramtacciyar ƙungiyar nan ta Boko Haram. Matuƙar kuna so a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana a yankunan da suke fama da wannan matsala ta Boko Haram. Wasikar mu ta ƙarshe ta fito daga Amina Adamu Malam Madori jihar Jigawan Najeriya, inda ya ce, Assalamu alaikum alaikum murya Amurka don Allah ku bani dama na yi martani ga kasashen Amurka da Burtaniya da suke cece ku ce akan zaben Najeriya. Ya kamata su daina yi mana katsalandan kan harkokin ƙasarmu su ji da abin da yake gabansu. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici. wasu tagwayen harin mai da aka kai a wani babban majami'a a kudancin philippines sun kashe mutane 20 kanu suka jikata wasu 81 sai dai 'yan sandan kasar sun ce akwai kuskure a adadin na waɗanda suka mutu saboda an yi kirga sau biyu gwamnatin kasar ta ɗau alkawarin a wata sanarwa cewa za ta yi farautar maharan har sai an kama duk wanda ya kai wannan kisa da kuma wanda suka ta da wannan hatsumin an tabbatar da an hukunta su sadarwar ta ce ba za a yi sassauci ga waɗanda suka yi wannan aika-aika ba bam na farko ya fashe ne a wani babban taro a cikin mujami'an da ke garin jalo a lardin solo jim kaɗan bayan rundunar gwamnati sun kai ɗauki a kan harin na farko sai kuma bam na biyu ya fashe sojoji da fararen hula suna cikin waɗanda suka mutu a waɗannan hare-hare sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi kira ga kasashen duniya su taimaka wa mutanen venezuela kuma su amince da gwamnatin wucin gadi karkashin jagorancin juan guaido yayin da yake fafatawa da shugaba nicolas maduro babban jami'in na diflomasiyan amurka ya faɗa a wani taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a jiya asabar cewa a magance matsalolin taimako na ƙasar venezuela wadda ta faɗa a ciki. ma'aikatun gwamnati da suka daina aiki a wani rufe wato bangaren gwamnatin amurka na tsawon kwanaki 35 sun fara aiki a jiya asabar masu sauraro a nan za mu dasa aya yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai bansa tufa da ya hada shirin ya kuma ba da umarni da injiniyanmu na yau jonan cummins zahra aminu fage ke cewa kuta lafiya